الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على شرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك صدوى يو 24 ga watan safar 1443 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da biyu ga watan oktoba dubu biyu da ishirin da daya za mu gada da karatun tafsiri kamar da muka saba don ba manta ba muna cikin suratul kahfi a karatun na karshe mun tsaya a ayata ayata hamsin da shida saboda ka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga ayata hamsin da bakwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wa man azlamu ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم na'am Allah subhanahu wata'ala yana ce mana wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbihi fa a'rada anha wane ne yafi zalunci sama da mutumin da aka tunatar da shi mimman bi ayati rabbihi sama da mutumin da aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa aka masa wa'azi da alkur'ani a maimako ya karba allate fa'araba anha sai ya bijiri mata ya kau da kai ya yi mata uho ba ruwan shi da yadda da wani magana ba allace wa nasiya ma qaddamat yadahu kuma ya manta abinda hanayensa biyu suka gabatar na aikinsa ya manta sai da ya zo da ranar tashi kuma ya tarar da aikinsa wato bijire ma ayoyin Allah subhanahu wataala bijire ma alqur'ani babban zunubi ne a musulunci mutum ya nuna ba ruwan shi da addini ana ga masa Allah ya ce annabi ya ce sai ba ruwana da wannan magana ya kawo da kai daga wannan magana wannan yana haifar da mummunan sakamako ga mutum na farko dai mai aikata irin wannan ko ce masu aikata irin wannan masu laifi ne a wurin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce ma cikin suratul sajda yace wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha sai ce mai inna minal mujrimina muntakimun Allah ce wane ne yafi zalunci sama da mutumin da aka tunatar da shi ayoyin ubangiji sai ya bijira mata ta ce inna minal mujrimina muntakimun lallai mu masu daukan wato masu yin azabar ramuwa ne ga mujrimai ga masu laifi imana waɗannan da suke kawo da kai da suke bijirma ayoyin ubangiji mujrimai ne masu laifi ne saboda haka wannan aikin laifi na wurin Allah subhanahu wataala abun bai sa a nan ba wani lokaci yana iya kai ga kafirci ma eh mutum ya zama to ba ruwansa da addini kwata-kwata Ba ya yin addini bai damu da shi ba bai nemi ya sani ba kuma ba ya aiki da shi wannan na iya kai ga mutum ya zama to kafiri mutum kawai ya koma yana musulmi ne kawai a suna shi yasa malamai suke cewa Sheik Muhammadu al Abdulham a cikin littafinsa inda ya kawo abubuwa guda goma da ke samu sai zama kafiri a ya kawo wannan al ko ba ka bane menene dalilin sa ciki yace menene Allah subhanahu wataala ya cikin suratul eh, ahqaf wallazina kafaru amma unziru mu'ridun ko ba ko ne Allah ce wadanda suka kafirta masu bijirewa ne daga abinda ake masu gargadi a kansa ake masu ake yi masu gargadin sa kenan tunda sun bijire Allah ya ce wallazina kafaru Allah ya sifanta su da kafir kenan wannan abun yana iya kai ga kafir saboda ba karama ba ne kaga mutum yana musulmi sunan shi Idris ko musa amma shi nan kawai baya sallah baya azumi baya sadaka baya yin wani abu baya karatu alkur'ani kuma bai damu da ya nemi sani ba dan haruwan shi kawai wannan al'iraf wannan kafirci ne bal Allah subhanahu wataala ya kamanta masu yi wannan da jaki ƙasa alharci babu zagi da yayi muni kamar kace mutum jaki ne idan balarabe ce maka kai jaki ne ya gama zagin kakin ba shi wani kuma da zai ce maka sama da haka magana sai sa Allah ce ce fama lahun an tazkirati mu'ribun sai ce mai ka annahum umurun mustanfira ce me ya same su da suke digirma wannan karatu wannan alkurani ka annahum umurun kamar su jakuna ne mustanfira Eh, wanda aka a wato kirgitattu kaga Allah ya kamanta su da jaki saboda muni mummunan hali da suke abun bai tsaya nan ba a wani wuri Allah ya ce masu irin wannan abun Allah ya ce za su za su yi rayuwa ne a cikin kunci sannan kuma ranar tashin kiyama zai tashe su مكان يتي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا التي إيه، كذلك اتتك اياتي اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ان الدكوان دي إيه، يجرم ايوه ها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا to wannan yana da tabbas yana da rayuwa na kunci komin kudinsa komin mulkinsa za ka same shi ba shi da faraha a jikinsa zai dinga rayuwa ne a cikin kunci yana da kudi a matakin damuwa yake saboda mai ya bi jirima Allah subhanahu wa ta'ala da ayoyinsa Allah ce wa nahshuru yawmal qiyamati ama sannan kuma zamu tashi sharan tashi kiyama yana makawo idan ya zo gaba da sai ce lima hasharta ni dan me ka tayar da ni makawo alhali kuma na kasance ni mai gani da sanda nake duniya Allah zai ce Allah zai ce masa a atatka ayatuna kamar haka ne ayoyi mu suka zo maka fa nasita sai ka manta da su ka bar su da su tusa kai ma kamar haka ne manta da wannan bal abun bai tsaya nan ba Allah ya ce masu yin wannan abun Allah zai shigar da su cikin azaba yace wa man yu'rid an zikri rabbih yaslukhu azaban sa'ada duk wanda ya bijire ma ayoyi ubangijinsa Allah zai wato zai zai zai zai shigar da shi a cikin azaba mai hauhawa an ta tafiya yaslukhu azaban sa'ada wato wannan abun yana da mummunan sakamakon da yawa ba abun wasa bane yana daga cikin sakamakon bijirema ayoyin Allah subhanahu wataala shine Allah zai sa rufi a cikin zuciyar mutum sai da ba zai fahimci addini kuma ba haka ne kuma zai sa wani nauyi a cikin jinsa ba zai ji wani abu da zai amfane shi a cikin wannan addini ba shine Allah ya ce mana a magana ta gaba yace inna ja'alna ala qulubihim akinnatan lalle mu mun sanya a cikin zukatansu wani rufi an yafkahu domin kada su fahimce shi tun da sun fi su ji kuma su yi aiki da sai a saka masu da amma a kara hana su masu fahimta ya ce wa fi azanihim wakran sannan kuma a cikin kunnuwansu akwai nauyi an toshe jinsu wa in tad'uhum ila al-huda ko da ka kira su zuwa ga shari'a falan yahtadu idan abada ba za su shiru ba har abada shigen ta akwai kaga wannan ba karamin abu wani a cikin addini saboda ka ya kamata mutane su kiyaye to amma duk da haka idan mutum ya zama to haka wannan baya nuna cewa mu yanke kauna mu cire rai mu ce wannan ya zama kafiri kawai ba da shi kuma la duk da haka za mu masa fata alheri saboda mai ya ce wa rabbukal gafuru zuwa rahman tsora shi ubangiji mai yawan gafara ne ma'abocin rahma Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne yana gafarta dukkan zunubai da mutum zai tuba a wannan halin Allah zai karbi tubansa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana yafe zunubai gaba ɗaya sai da shirka kawai shi ma shirka idan mutum ya mutu akan shi ne shirka babu gafara kuma amma da zai tuba kafin ya mutu Allah zai gafarta kuma Allah mai yawan rahma ne ita wa rahmati wasi'at kulli shay to yace law yu'akhidhuhum bima daga cikin abin da ke nuna rahma Allah subhanahu wataala law yu'akhidhuhum bima kasabu da Allah zai kama su mutane masu sabo masu kafirci da Allah zai kama su da abin da suka aikata wala ajjala lahumul azab da Allah ya gaggauta musu da azaba sai da kuma Allah ce bal a'a lahum maw'idun suna da wani lokaci da aka ware masu lan yajidu domin dunihi maw'ila idan lokacin ya zo ba za su samu wani makauta ba daga gare shi babu wani abu da zai kauce wannan azaba daga gare shi ina ina zama yanzu zabi da haka za mu ci gaba da kiransu duk da haka mu ballamar su ga Allah subhanahu Ya yace wa tilkal qura ahlaknahum ga wadancan alqariyu mana al'ummomin da suka gabata ahlakna wa mun halakar da su lamma zalamu a lokacin da suka yi zalunci suka yi kafirci yace waja'alna limahlikihim maw'ida kuma muka sanya lokaci ka yadajje ga halakan su ko lokacin da mutum muka ware domin halakar da su da lokacin ya zo muka gama da su saboda haka ya kamata mu dauki izina daga abin da ya same al'ummar da suka gabata domin kada irin haka ya faru da mu na sallallahu وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا نعم daga nan har zuwa aya ta tamanin da 82 duka labari ake bamu akan kissan annabi Musa da Halil ah, abin da ya faru kuma da ya zo a cikin hadisi ingantacce a sai bukari da musulun hadisin ubay ibn ka'ab hadisi ne mai dogo sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi Musa ya tashi a cikin mutanensa ya yi musu wa'azi ya musu kutuba suka saurari wa'azi ne taba zuciya suka dinga kuka da ya gama sai wani mutum ya tambaye shi ya kai Annabi Musa wane ne fi kowa ilimi a duniya Annabi Musa lura da cewa shi ne annabi Allah ko ba ka bane Allah subhanahu ta'ala ya sauka masa da al taura Allah subhanahu ta'ala yana magana da shi ko ba ka bane sai ce ni ne ko ba ka bane da tabbata cikin bani Isra'ila gaba da ne yafi kowa ne to amma wannan amsa da ya bada duk da cewa haka ne a gaban bani Isra'il sai da kuma bai yi ladabi da Allah ba kamata ya mayar da lamarin ga Allah subhanahu ta'ala ya ce Allah ne ya fi kowa ilimi kowa kamar sai Allah subhanahu ta'ala ya yi masa wahayi ya ce masa ai akwai wani bawa na yana nan ya fi ka ilimi annabi Musa ya ce ta yaya zan iya samu isa zuwa ga wannan bawan domin in koyi wannan ilimin da yake da shi da ni ba ni da shi sai Allah ya ce masa to ka kama hanya ka yi tafiya ka je wani wuri inda teku guda biyu suka hadu kuma in za ka wannan tafiya ka dauki guziri na kifi ka samu kifi matacce ka saka a cikin kwando ka kama hanya ka yi tafiya kana cikin wannan tafiya duk inda wannan kifin ya bace maka ka rasa shi to nan ne bawa na yake ka nemi bawan a wannan wuri nan musa ya ce ba kuma sai ya dauki yaronsa wannan yaronsa ana kiran shi yusha bin nun shi ne ya zama to annabi bayan ransu annabi musa amma lokacin bai zama annabi ko ba mai yi ma annabi musa hidima na kawai to aka sai rike shi to shine Allah ya ce mana nan wa iz qala Musa li fatahu ka ambato ko ka tuna ma mutane lokacin da Annabi Musa ya ce ma yaronsa la abrahu ba zan daina tafiya ba hatta abluga majma' al-bahrain har sai na kai ga mahadan teku guda biyu au amdiya hukuba ko in kai wurin ko kuma in cigaba da tafiya shekara da shekaru haquba mana wasu malamai larabci suna kayyade hakum da mana shekara 80 wasu su ce 70 wasu su ce ya fi haka almuhim shekaru ne masu yawa hakum au hikbatu ko hukubatu jami'in sa a ahkam kamar da ne ce labisi na fiha ba. wanda suke wutar jahannama kenan za su zauna cikin wutar ke shekara da shekaru ah, kawo saboda ka annabi Musa yana ce ma yaronsa wannan ta kan fa da mu yi ka shirya kawai ko dai mu kai wurin ko kuma mu ci gaba tafiya haka ina masha Allah la abrahu ba zan daina tafiyan na ba har sai na kai wurin ko kuma ci gaba tafiya shekara da shekaru anan annabi Musa yace da yaron sa Musa li fatahu wannan yaron kamar da muka fara da yawa daga cikin malamai sun ce bawon sa ne ina ba ta mu gane me masa hidima ne amma kuma Allah bai ce ikala Musa li khadimihi ba sai ce li fatahu saboda me dan ya yayi yi masa lafazi mai kyau wani suka ce a nan za mu koyi ko da kana samar mutum mutum mai maka aiki ne ko mai maka hidima ne kakka masa lafaz kakka kira shi da suna da zai nuna ka rena shi ka girmama shi a cikin hadisi ingantaccen manzo sallallahu alaihi cewa la yaqulu ahadukum abdi aw amati wal yaqul fataya aw fatati kar da daga cikin ku ce ya kira bawansa ce bawana ko ya kira ku yanga eh, baiwan shi ya ce baiwa ta a ya ce fataya yaro na ko kuma yarinya fataya mana ana so ko da kana sama da mutum ka yi masa magana da usulubi mai kyau kaka wulakan shi ina matan fahimtar nan sa'annan kuma malam suka ce a wannan zamu koyi cewa duk sanda zaka yi tafiya da mutum ya kamata ka sanar da shi yanayin tafiyan domin ya shirya ina fata mun gane da annabi Musa bai ce masa tafiyan nan fa tafiya ne mai na shekara da shekaru ba wallahi yaron zai tunani tafiya ne kwana da kawai sai ya zo ran kinta fa sai ya gaji da tafiyar ya ji kawai gaskiya ka wala da na gaji da da wata saboda amma ya riga ga mu tafiya fa za mu yi saboda haka ka shirya ko dai mu kai wuri ko ba mu ci da tafiya shekara da shekaru sai suka kama hanya Allah ce falamma balaga majma'a bainihima da suka isa mahadar da ke tsakaninsu mana mahadar da ke tsakanin waɗannan tekuna guda biyu na siya huma sai suka manta da kifinsu da sabilahu hofin bahri saraba sai kifin ya kama hanyarsa a cikin tekun saraba yi tafiya a cikin teku kamar yana tafiya ne a cikin daki da ke karkashin kasa ko kuma yana tafiya kamar wanda ke tafiya a cikin bututu a cikin kasa a cikin wannan hadisin hadisin Ubay ibn Ka'ab manzo Allah ce da suka fara wannan tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya har suka zo wurin wani babban dutse kusa da wani ruwa sai suka zauna a wurin sun gaji sai suka ce bari su zauna su dan huta suna cikin suka aje kwandon kusa da bakin ruwan su ma suka zauna akwai babban dutse ne kusa da bakin ruwan sai suka zauna sai bacci ya kwashe annabi Musa shi ma yaron ya yi bacci amma ya farka wannan ruwan da yake iska na taka da wannan ruwan sai ruwan ya zo ya taba wannan kodon sai ruwa ya taba ya shiga ciki ya taba wannan kifi wannan ruwan malamu suka ce wannan ruwan ana kiran shi ma'ul hayat ruwan rayuwa mana saboda duk wani duk wani abu matacce da wannan ruwan ya taba za ta rayu to kada wannan ruwan ya taba wannan kifin kawai sai kifin ya fara mutu lokacin yaron ya riga ya tashi ya ga abin da ke faru ya gan kifi matacce ya fara mutu har ya fita daga kwandon ya fada cikin ruwan sannan abin mamaki da ya fara cikin ruwan zai fara tafiya Aika kamata yana tafiya a cikin ruwan ne ruwa na taba jikin shi a'a sai Allah ya kame wannan ruwan ruwan yayi kaman daki a cikin kasa mana yana tafiya cikin ruwa baya taba jikin kifin kuma wani wannan ko eh sai zo wannan shine saraba asar ko dai mu ce daki a cikin kasa kamar underground house ko kuma bututu haka wanda ba abin da ke shiga ciki kifin da kawai yake wucewa ruwan ya kame haka kifin ita tafiya yaro yana ta kallon wannan kuma mawaki ne yace wannan wani kifi ne haka yi tunanin ya tashi a nai muza sai ta rai bashi yayi bacin sa in ya tashi daga baya zai ga to amma kuma da suka tashi da annabi musa zai tashi sai yaron ya manta shine suka ci gaba da tafiya ina mata mun gane sai suka ci gaba da tafiya fai salatin فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداً أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما وما أنسانيه الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا نعم to Allah ce falamma jawaza a lokacin da suka wuce wuri qala sun tashi daga bacci sun kama hanya sun ci da tafiya da suka wuce wuri qala li fatahu sai annabi Musa ya ce ma yaron atina ana ka kawo mana abincinmu wannan kilin laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun hadu da wahala a wannan tafiyar namu sun gani sun sha tafiya malamu suka ce annabi musa da ya wahala ba sai da ya wuce inda ya kamata ya tsaya ana wata magana wannan Sun farko yana cikin tafiya lafiya lau yana cikin zama lafiya lau bai gaji ba daga sanda ya wuce inda ya kamata ya tsaya a lokacin ya fara haduwa da wahala a shekina duk sanda mutum zai wuce umarni Allah subhanahu wa ta'ala to zai haru da wahala ina zama gani ka tsaya a inda Allah ya umarce ka in ka wuce wurin to wahala za bi sai ce ma yaro mun sha wahala wannan tafiya kawo mana abinci mutu kawada sai yaron ya ce masa ara aita ka gani abin da ya faru iz waina ila sakhrati a lokacin da muka tattara zuwa ga wannan dutsen za mu huta to yace fa inni nasitu huta sai na manta da wa kifin ba wai ya manta da kifin mana na manta ba ka labarin kifin shi na ya ke nufi ina mata mu gani yawa sai ce fa inni nasitu huta mana na manta ba ka labarin kifin wa ma an sanihu illa shaitan kuma babu wanda ya mantar da ni in ba shaitan bane an azkura shi ya hana ni in tuna wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba sai kifi ya kama hanyarsa a cikin teku abu mamaki ya ga bai taba gani kifi da wannan saboda haka nan kamar da muka fada kwanakin baya malum sun ce wannan yana cewa menene mantuwa daga shaytan ne shi yasa ya race wa ma ansanihu illa shaifa babu wanda ya mantar da ni wannan abun a fata shaytan mun gane ko to ka duk sanda mutum yayi mantuwa yana sai ya tuna abu sai ya ya kira Allah subhanahu wataala ko ya ya yi ta'awu a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am sanan sai قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه وعلمناه من لدنا علما نعم da yake malar musa yaron ke malar musa na manta da wannan kifin na manta baka labar wannan kifin sani musa ki musa ai kala zalika ma kunna nabghi farsadda ala asarihi ma qasasa ai wannan shi ne ma abinda muke nema dama an ce ma duk inda muka rasa wannan kifin nan ne za mu samu wannan bawan saboda yace zalika ma kunna nabl wannan shine ma da muna ma nema inda zamu rasa wannan kifi ne inda wannan kifi zai bace mana wannan shine abin da muke nema yace fartajja ala asarihima qasasa sai suka koma baya suna bin sawun mana suna tafiyan su dan su koma inda suka fito da suka kai wurin yace fa wajada abidan min ibadina sai suka samu suka sami wani bawa daga cikin bayin inji Allah wannan bawan mu atainahu rahmatan min indina mun bashi wata rahma daga gare mu wa 'allamnahu min ladunna ilma haka kuma mun koyar da shi wani ilimi daga gare mu wannan bawan bawan Allah shine Haliru kuma na fara Haliru faru suka ce wannan ba shi ne asalin sunansa ba wannan lakabinsa ne haliru lakabinsa asalin sunan shi shi ne baliya baliya ibn malkan shi na asalin sunan shi amma da ana masa lakabi da hali malamai sun yi sabani akan hakika ne shi shi me shi gane wannan wasu malamai suka ce waliyi ne wasu suka ce annabi ne wasu suka ce mala'ika ne wasu masu ce mala'ika ne wasu su ce aljannu ne amma dai magana mafi inganta cikin maganganun malamai wanda kuma a kan shi ne yawancin malamai suka kai shine cewa shi annabi ne yana wata Sai da wasu da yawa sun ce wali ne amma dai magana mafi inganta shi ne, shi annabi kuma me ke nuna cewa shi annabi ne shine fadin Allah atainahu rahmatan min injina. Allah ce mun bashi wata rahma daga gare mu saboda a cikin alkur'ani a wurare da dama Allah subhanahu wataala yana amfani da kalmar rahma yana nufin annabta kafin tsaye na misali a cikin sautu zukuru Allah ce وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ثالث أهم يقسمون رحمة ربك أنا هدام غني a lokacin da Quraysh suka ce me yasa ba saukar da wannan alqur'ani mana annabta da aka bashi da wannan alqur'ani me yasa ba saukar da shi ba akan wani wasu mutane wani mutum daga cikin daya daga cikin alqari guda biyu suna nufin Makka ko Taif Allah ce ahum yaqusimuna rahmat rabbik su ne suke raba rahman ubangijinka mana su ne za su gama Allah waye zai ba annabta ina ba za mu gane wannan to ka rahmanan yana nufin annabta da wasu wurare kuma idan za mu bibiya a wurare da da Allah kuma tala yana ambana kalmar rahma yana nufin annabta saboda kamar suka ce rahmatan atina rahmatan ana yana nufin mun baki annabta yace wa allamnahu min laduna ilma ilmi da Allah ya sanar da shi shine ilimin wahayi saboda haka shi annabi ne kawai in gani wannan bai kuma haka haliru annabi ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi ya zo cewa lokacin da suka koma wannan wurin wurin mahadan tekun sun same shi a zaune ya rufe jikin shi da mayafinsa ya zauna akan mayafin gefen mayafin kuma sai ya rufe kansa da shi da nan musa ya gan shi a zane shi kadai a kan shimfidansa yana da wani shimfida da ya zo na kai ta nan musa ya yi ce masa assalamu alaikum ko assalamu alaika ya masa sallama sai ya ce masa a ina ka samu aminci a kasanka an gane ya ce masa haka nan da na kuma sai ya ce masa kai ne musa a ya tambaye shi ya ce man anta kai wane ne sanin musa ce musa yana cewa musa sai haliru ya ce masa musa na bane isra'ila yace ce ni eh, din ne to yace ke sai ya nemi ya yi shi ya koyi ilimi a wurin shi ne magana ta gaba kakar da wannan? قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني شاء الله صادرا ولا أعطي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا نعم الله قال له موسى Musa yake masa hal attabi'uka shin zan iya binka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda zan iya binka domin ka koyar da ni daga cikin abin da aka koyar da kai na shirya ina son bika domin ka koya mu daga cikin abin Allah ya koyar da kai na shirya kala shi haliru yace malamin innaka lan tastati'a ma'iya sabra ba za ka iya yin hakuri tare da ni ba yace masa wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi kubra ta yaya za ka yin hakuri akan abun da baka kewaya shi da ilimi ba mana in ka bi ni za ka ga abubuwan da baka saba gani ba kuma ba za ka yi haƙuri da yi waɗannan abubuwa ba ta yaya za ka yi bini kan abin da ka saba da shi ba akan abin da baka kewaya shi da ilimi ba annabi sai ce masa satajidu ne insha Allah sabira in Allah ya yarda za ka same ni ni mai haƙuri ne wala a'fi laka amra kuma ba zan saba ma umarninka ba zai maka ladabi zai maka biyayya Kala, hajjuru ya ce masa fa in ne. to idan ka bi ni ina da sharadi fala tas'alni an shay'in hatta uhdita laka minhu dhikra kakka tambaye ni game da kowane abu har sai na baka labari akan shi duk abin ka gani kai zuru kawai kakka tambaye ni har sai ni da kaina na baka labari anan na farko za mu koya abubuwa da dama nan na farko shine wato yana da kyau malami kullum ya kasance cikin neman karin ilimi ilimin iliminsa bai kamata mutum ya waye gare ce shi yanzu ya riga zama malami shi kenan ya san komai ba sai ilimi kuma ba na zai yi haka kullum kana cikin taruwa ne kullum ya kamata cikin ya kasance cikin neman ilimi ilimin addinin Musulmi daga sanda aka haifi mutum har zuwa sanda za a sa ta cikin kabarin sa'annan kuma komin girmanka a ilimi ba kome ba ne ka je ka nemi ilimi a wurin wanda yake kasa da kai saboda mai haliru ba wai ya ta haifi musa ilimi ba ne ina wata mugane kawai ya san waɗansu abubuwa da annabi musa bai sani ba ina fata mun shi yasa cikin wannan hadisi hadisin bai burka hadisi ne mai tsawo sosai a cikin manzo da ce sanda annabi Musa ya je wurin Halilu ya ce masa zan bi ka domin in koyi ilimi Halilu ya ce masa kamar da a cikin hadisi ya ce ya Musa inni ala ilmi min Allah allamanihi la ta'lamu ita ya kai Musa ni fa ina da wani ilimi da Allah ya bani wanda kai baka san shi ba sai ya sake cewa wa anta ala ilmi min Allah allamakahu Allah la alamu kai ma ka da wani ilimi da Allah ya sanar da kai wanda ni ma ban sani saboda ka ba wai halu ya fi annabi Musa ilimi bane gaba da a'a ya san wani abu ne da annabi Musa bai sani kamar da shi ma annabi Musa yana da ilimi a taura yana da ilimi shari'a da abubuwa da dama da shi ma bai san su ba ina ba ta kun sau daga ba laifi ba ne dan kana professor da jika koyi ilimi a wurin graduate yaro ɗalibin kamar da kai karanta da shi ba kawai ne zai iya sauna da baka sani sa'an nan kuma dole komi girmanka in ka tashi bin wanda ke kasa da kai ka yi masa tawalu ka kaskar da kai annabi musa a falala yana gaba da halin saboda mai na farko da halin ba malaka ba ne ko ba ka ba ne kuma ba aljanu ba ne mutum ne tsayi in har mutum ne idan mu bi ra'ayi malamai suka ce wali ne to annabi yana gaba da wali mun fahimta da wannan in kuma muka ce annabi ne shi to annabi musa na gaba da shi saboda annabi musa na cikin ulul azmi na rusul shi kuma ba cikin su ko ba ka bane sura ko ma menene annabi musa yana gaba da shi kawau ka ce wali ne shi ko ka ce annabi ne shi annabi musa da yana gaba da shi to amma duk da haka annabi Musa ya koma wurin shi zai je koyi ilimi a wurin kuma yana bin da ladabi yana ce masa wala a'si laka amra ba zan sa ma umurninka ba ina mata mun gane ka ga yayi sawalu ya kuma gimmi mai sannan wannan yana nuna mana cewa me ba laifi bane malamin ya sa ma dalibin sa sharadi zan koya maka bisa ga sharadi kaza da kaza da kaza da kaza inda sharadin ba su saba ma shari'a ba ba lafi ba kamar da halilu ya sama annabi Musa sharadi ne zaka bi ni zan koya maka amma da shari'a duk abin da ka ga na ka ka tambaye ni har sai na baka labari inda Musa kuma yace ya zan bi kakan har ina fata mun gani daga karshe yana nuna mana muhimmancin yin tafiya saboda neman ilimi duk inda ilimi yake za ka yi yin tafiya ka je ka nemi shi yin tafiya saboda neman ilimin yana da falala su yana sa Allah ya albarkaci rayuwar mutum shi ya sa Allah ya albarkaci rayuwar malaman hadisi ina ba da mu gane sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa sun rabu sun bar Madina da yawa wasu kuma Makka wasu kuma Iraq Basra da Kufa wasu kuma Sham haka tabi'ai da tabi tabi'in suka dinga bin su suna neman ilimi imam bukhari sai ya kama hanya tun daga garin shi bukhara ya kama hanya har zuwa sham don ya sarar sauran abinci guda daya kawai kwaya daya tak sai dawo bal akwai malami sufiyan sauri yana cewa ya taba yin tafiya neman hadisi sai da ya fi sarin jini a hanya saboda wahalar tafiya to amma kuma Allah ya albarkaci rayuwar. ila yawmul qiyama za ka karanta na, fulan na fulan kuma ana kira sa koina a duk wani majalisin ilimi sai ka kira su wannan shine albarkan rayuwa albarkan ilimi saboda kan me naman ilimi da ikhlasi baya hasara ko ya kuma menene idan baka nemi lokaci tafiya yake kana zuna inda kake lokaci zai wuce baka ba wanda kai ne saboda haka kada mutum yayi rauni mutashi tashi ne ilimi اديني كده da انا ina fata mun fahimci wannan فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا نعم في كده bayan annabi Musa ya ده da wannan sharadi سي suka kama hanya allati fantalaka sai suka kama hanya su biyu daga nan ba kar ambaci yaro annabi Musa kuma ba sai ya koma tafiya tsakanin annabi Musa da Halilu kawai yaro annabi Musa mai yiwa ya koma aikin ya kare daga nan almuhim da Allah bai ambaci shi kuma ba annabi Musa fantalaka da shi da Halilu suka ci gaba da tafiya har da suka zo bakin ruwa kamar da ya zo a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab da suka zo suna cikin tafiya har suka zo bakin ruwa suna neman su ke? ba inda suka yi suna tsaye a wurin sai suka gan wasu yara suna da kwale-kwale da suke sufuri suna daukar mutane daga wannan bangaren zuwa wancan bangaren wannan bangaren wannan shi ne su suna daukar mutane da lada ne dole za ka biya su dauke ka su kai ka to amma da suka zo suka gan su, yaran sun gane halilu da ai wannan halilu ne mutumin kirki bari mu dauke shi da shi da abokin kyauta ma abin da suka biya suka dauke su a cikin jirgi za su fallaka da su daga wannan bangaren zuwa daya bangaren to allati hatta idza rakiba fi safinati suka yi har da suka hau cikin jirgin ruwa haraka ana zaune cikin jirgi kawai kwatam sai aliru ya huda wannan jirgin cikin wani hadisi ya ce ya ci ya cire wani gasari ne haka ya cire wani allo daga bangaren wannan jirgin tashi hankali annan musa da ya ga wannan ya kasa yin shuru kala annan musa ce aka rakuta ha ito gari ka ha yanzu ka huda ta domin ka nutsar da da suke cikin wannan jirgin laƙar jita shay'an imra hakika ka zo da wani abu babban imra ai kabiran azim ya zo da abu mai girma kai <laughs> a cikin hadisi manzo Allah ce sai da Allah sai ce masa wadannan mutane fa kyauta fa suka dauke ba abin da muka biya yanzu ga yanda zamu saka musu da shi <laughs> sai nan da nan da ya tuna masa sharadin da ya sa masa yace qala alam aqul innaka lan tastati ma yasra ashe ban ga maka ba za ka yi hakuri ba annabi zai kala la tu'akhidni bima nasi kaka kama da budan nan manta wala turhiqni min amri usra kaka tsora mun wahala cikin lamari na kai hakuri kar kama ne ai ana mantuwa an ta mantuwa ne kaka kaka kaka kakka dora mun wahala cikin lamari na ka bi ne hankali a cikin wannan hadisi manzo Allah ya ce da suka shiga wannan jirgin za su tafi suna cikin tafiya sai suka ga wani tsuntsu ya zo ya zo kan ruwan sai ya shiga da bakin a cikin ruwa sau daya ko su biyu haka ya sake tashi ce haliru ya ce da musa ka sa abin da wannan tsuntsu yake gaya mana a nan sashi ban sani ba ya ce tuntun da yana gaya mana cewa Ilimina na nawa da naka idan aka kwatanta shi da ilimin Allah subhanahu wataala to kamar abinda baki na ya rage na cikin wannan teku sai yasa ya saka da baki sa ruwa sofi ko da sofi haka me zai rage ma da to haka idan aka kwatanta ilimin dan adam da ilimin Allah subhanahu wataala duk abinda Allah ya sanar da kai ba komai bane in ka kwatanta da ilimin Allah subhanahu wataala shi kenan sai suka lokacin نعم مجرد صورنا عيات ايه وقت مجرد فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا نعم shi kenan da suka gama wannan sun sauka daga cikin jirgin sun kara sun cigaba da tafiya Allah shi fantalaka sun cika da tafiya hatta idza laqiya gulaman har sai suka zo da suka zo suka hadu da wani yaro a cikin hadisin manzo sai sun zo sun zo cikin wani gari ne sai suka hadu da yara haka suna wasa yara kanana suna wasan su kawai halilu kwatan ya kama wani yaro daga cikinsu faka salam sai ya kashe shi wasu ma suka ce wuka ya cire ya yanka wuyan wasu ka ce da hannunsa ma kawai ya cire kansa al-muhim da ya kashe mu zai ga wannan ai wannan ma ya fi na farko girma kai ya ce aka talta nafsan zakiyatan yanzu ka kashe rai farkakka ko da yaro ne ma ya lai bilin ma ka ce wani babba ne ya an rubuta masa laifuka a yaro ne ba mu zarge rufiyatul aklam an salas ba ko ba gane wasabi hatta yahtali yaro ne to aka ransa zakiya sarkakka ne ba wannan bai laifi ba bi ghairi nafsi ba tare da kuma wani rai ba ba wai shi yayi kisa bane zaka ce zaka dauki fansa na kisan da yayi ba ba wai kisa bane ka gane yace laqad jita shay'an nukra hakika ka zo da wani abu mummuna haka nan bai ce masa ka zo da wani abu babba ba kai sai ya ce masa wannan abu mummuna ne kawai eh, abun ki ne wannan ya sake tuna masa sharafinsa ya ce masa mai قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا نعم hajji mai sake tuna ma annabi Musa sharafinsa yace alam aqul laka innaka lan tastati'a ma sabra shi ban ga maka ba to lallai kai fa ba za ka yi hakuri ba annabi Musa yace masa in sa'altuka an shay'in ba'daha yanzu in na sake maka tambaya akan wani abu bayan wannan to fala su sahibi ne kaka tattare da su kadi balagta min ladunni udra hakika ka samu cikakken hanzari a kai eh, in kace ba za ka bini kuma ba ba zan bi ka kuma ba kana da uzuri yanzu a cikin wannan hadisi manzala yake cewa Allah ya jika nan Musa da ya yi haƙuri da ya sha mamaki amma kuma ya ji kunyan wukin tafiyansa ya ce masa in sa'altuka an in ba da ha falatu sahibi amma da ya yi haƙuri da zai koyi abubuwa da yawa na ban mamaki yana wata magana za mu tsaya na sha Allah sati mai zuwa za mu karasa labari da kuma fasaran da halilu ya yi ma waɗannan abubuwa sannan kuma mu zo kan matsalar shi kan shi halilu yana ba damu kai yana raye har yanzu ko kuma ya mutu eh? ana gani ko ba gani duk wannan insha Allah zamu bayani akan wannan matsala a satin zuwa rai da lafiya abin da makaranta da ya ne ba mu ladan sa inda kuma kai kuskura ne ya bai mana an ya kara mana ilimi Allah karamu da fahimta alqur'ani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shari'a na rubuta irin wani da suke ce akwai yawa ba

in ba haka ba inda zai bayar wannan dole sai kuma za ta kasuwa amsa na cikin Allah ne ba shi da lafiya Allah Allah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh